duniyan ba wallahi alfarman annabi muhammadu abin duniyan da ka je jan shi ka wulakantar da addinin ka ka wulakantar da iyayenka alfarman annabi ba za ka same shi ba kuma wallahi muna so mu gaya maka ibrahim aliyu kaduna babu mu babu kai babu mu babu kai damin da farko da manafinci ka fito saboda tsabagen manafinci ka fito ka dangana kan ka da ɗariƙa ka nuna ka yi karatu a wurin malaman ɗariƙa ka karatu a wurin almajiran shau ɗaya rubuci don ka nemi followers saboda manafinci irin naku na izala kana neman shuhura ka makale da mu ka samu shuhura tukunna daga baya ka fito da ainihin aƙidar ku ta cin mutuncin al'umma ka zo ka ci mutuncin shehu ibrahim ko to alfarman annabi neman kuɗin da ka tafi cikin izala ba za ka samu ba haka za ka rayu a cikinta haka za ka mutu a cikinta alfarman manzon allah ibrahim aliyu ɗariƙa da ka barta ka koma izala dan neman kuɗi damar izala ba a gina ta akan komai ba illa neman kuɗi to alfarman annabi muhammadu ba abin da raka samu yan uwa bari in sanya muku wani labari daga wannan bawan allah ibrahim ali kaduna ku ji abin da yake faɗa. yanzu ni da za a balla ladan wasifar da na yi wanda ba karamin jari gari da wannan tsakani ga allah da za a bani ladan wasifa da na yi tsakanin magariba da ya sha'i mahaifina dawwamar da ni a wasifa yana dawowa gida tambayar farko ka halarci wazifa wallahi tambaya farko ke wazifa ba inda za a yi maulidi tun ma ba a fara wannan baragada ba maulidin ake na ilimi me na ilimi qur'ani za a karanta a ta musaffa na ilimi daban-daban wannan maulidin da ake yi duk inda ake yi a kafa da kafa duk yadda zai sai sai na halarci abubuwan da aka yi suna da yawa jama'a muna fahimta kuma ina sa na samu lada saboda yawa iya ilimi na ne jama'a sai Allah ta'ala ya keɓo mu to ai ibrahim zama aikin banza ya zama aikin banza wa garimna ila ma min amalin wa ba mansura tunda yanzu ka bar dariƙa ka koma addinin neman kuɗi addinin wahabiyawa addinin yahudawa to ba abin da ka samu ya zama wa kadimna ila ma amilu min amalin faj'alna wa ba musura in banda kai tataccen makiyin Allah ne tataccen manabiki ne Aliyu Kaduna a wani dalili ne zai sa bayan ka tabbatar da yan wazibar nan kafirai ne Shehu Ibrahim kafiri ne mu ba musulmai bane ya za ka tabbatar da cewa kuma kana sa ranka samu lada ashe abin da muke yi wazifar ashe gaskiya ce tun daga ashe zuka faɗa ka ce kana sa ran ka samu lada to alfarman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibrahim aliyu kaduna yadda ka bar ɗariƙa ka bar addinin mahaifinka ka tafi neman kuɗi ka tafi neman duniya alfarman manzon allah haka za ka koma haka za ka koma kiyama duniyan ma baka same ta ba darajar manzon allah sallallahu alaihi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa kun ji da bakin shi abin da yake faɗa kun ji da bakin shi ba komai yake kai su izala ba wannan izalar da kuke gani izala wahabiyanci wallahi ni mai ƙwaro ta da a ce wani ba wahabiye zai iya jana izala da an jani amma wani irin kuɗi ne ba nuna min ba na san yanzu 'yan kaduna 'yan uwana wanda wannan abin ya faru suna kallo na kuma za su ji wannan maganan ni mai ɓaro ta har miliyan ashirin wahabiyawa sun min talla in bar ɗariƙa in koma izala na ce wallahi baran siyar da duniya baran siyar da lahira ta saboda duniya ta ba miliyan ashirin kamar shekara goma sha biyu baya na san akwai yan uwa yan kaduna akwai yan uwa yan tudun wada na yi muƙabala da wani bawan allah da ake ce baban tinene baban tinene shine limamin kwatas ɗin refinery mun yi muƙabala akwai wani alkali a tudun wada ana kiran shi alkali rashidu shi ne ya rasu suna da alaƙa tun da ɗan zariya ne shi ma ɗan zariya ne wannan baban Tine ne malami ne ƙasar gumi wasu ma suna ganin kamar shi ne ma halifan abubakar gumi a kaduna a zamanin shi baban Tine ne shi ne limamin masallacin kwatas ɗin refinery ya zo wajen ta'aziyyar wannan alkali rashidu a ɓashe marot na zo wucewa sai wani rabi'u ɗan jarida ne sai yake nuna wa shi baban tunani ne yake cewa kaga wannan ɗan ɗariƙa ne baban tunani ya gani yaro ƙarami sai ya kira ni sai yake ce min sai fara min magana akan ɗariƙa mu rabu da ɗariƙa ɗariƙa ba addinin manzon Allah bane ba kaza ya fara bayani ya fara kawo littafin jawahirul ma'ani muka fara debate da wannan tsohon malamin na kizala wanda a wannan lokacin ma ana tani shine kalifan abubakar mahmud gumi duk yan wada wanda aka yi abu a wurin suna gani sun sani muka fara debate ya kawo jawahirul ma'ani in warware mi abin da ya kawo in kawo littafin al'uqud duriya a lokacin Babanci tinar ma bai san al'uqud duriya ba wallahi bai sani ba ne ta quotation ina ta kawo abubuwa cin alƙur durriya a lokacin shekara goma sha biyu baya bai ma san littafin alƙur durriya ba na ɗauko kuma littafin shehu ibrahim albayani wa tibiyan an tijjaniya wa inda shehu ibrahim ya tabbatar da jawairul ma'ani akwai nan original akwai fake akwai wanda aka tura waɗansu abubuwa don a ɓata shehu tijjani na gaya mai wannan magana sai ya ce ma shi bai yadda in je ɗauko littafin a gani na tafi gida na ɗauko alƙur durriya tunda ba nisa tsakaninmu mashama road plan road na tafi na ɗauko albayan wata biyan na zo na buɗe mai na karanta mai na ɗauko jawahirul ma'ani na buɗe na karanta mai bayan an yi haka muka rabu bayan mun rabu washe gari sai ya aiko ɗan alkali rashid shine baban gida ya ce da Allah ga nan bansa yana so in zo refinery quarters in same shi zai yi magana da ni muka da tafi refinery quarters na same shi daga cikin littattafan da ya bani ya bani littattafai guda uku banin da ya ci waye in duba mai da na je rufana di na same shi muka zauna wannan littafin baban tinani ne shi ya bani da hannunsa littafi kwara uku ya bani halifan gumi ne halifan abubakar mahmud gumi littafai kwara uku sauran ƙanana ne sauran ƙanana ne sauran ƙanana ne to wannan shine a hakamu zakati wal infaki da na je rufana na same shi sai yake ce min kai yaya kake da bincike da research haka a cikin littattafai me zai sa ka zauna a cikin ɗariƙa ka bar ɗariƙa mana ka zo mu tafi tare da kai kuma wallahi sanda na je gidan shi na same shi yana harkan almajiranci na same shi yana harkan almajiranci kuma ɗakin baban tine ne akwai manya-manyan ilajimin hoton gumi ‘ya'yan shi suna nan kuma za su ji almajirai suna nan kuma suna ji na akwai manya-manyan ilajimin ne suna cewa sa hoto haramun ne halifan goma a garin Kaduna baban ne mai wannan littafin wallahi ɗakin shi akwai Elijah hoton Abubakar Gumi manya manya dirka dirka sannan kuma na same shi yana harkan almajiranci mata suna jiran shi wannan ta shiga wannan ta fita dan Kaduna mu ne yake ce min wannan yaron Allah ya baka baiwa Allah ya baka risacin me yasa ka zauna a dariƙa ka zo mi wannan tafiyar da kai na ce a'a ya ɗauki wannan littafin ƙwara uku ya bani ya ce in je in duba mai inda akwai gyara in na gani in zo in nuna mai gyaran a cikin yan ƙananan da na ɗauka akwai wurare kamar nukuɗa biyu haka da na gani na gyara ne kuma na je na nuna mai kuma na mai bayani kuma ya amsa ya gamsu kuma ya mun godiya har ya koma ga Allah ya zai yi jika ma da ni zai yi jika da ni baban ne har ya koma ga Allah kakana ne babana ne kuma abokina ne wajen abin da shafa harkan karatu to saboda haka mu inda kuɗi zai ja mu wallahi ko a wannan gwagwarmayar social media in na faɗa muku irin jama'an da suke kira wahabiyawa a yi mana tallan kuɗi mu nuna gara mu zauna a haka a wannan addinin na iyayenmu wallahi suna da yawa amma kai Ibrahim da yake da yake addinin ka addinin kuɗi ne ka bar addinin mahaifinka ka koma addinin wahabiyaci gashi har yanzu a talaucen kake kuma alfarman annabi ali ibrahim ali kaduna a tarautan zaka mutu ba dai shehu ba wallahi tun da ka zage shehu mu da kai ba sulhu ina kira ga duk wani batijjani duk inda kake a duniya wannan ibrahim Ali kaduna in a tiktok ne kayi on following nasa idan a facebook ne kayi on following nasa in a instagram ne kayi on following nasa ba shi da amfani a wurin mu ibrahim Ali kaduna bai da amfani kuma wallahi bari ka ji ibrahim Ali kaduna ni mai baro da ina gaya maka yadda kake taba shi ibrahim ni ma na san malamin da kafa ganin girmansa shine algarkawi ka ce malamin ka ne ko duk da kai a cikin ɗaliban algarkawi ma ba komai bane kai ba wanda ya san ka algarkawi tsakanin layin mu da layin su layi bakwai kamin ya tashi a tudun wada layi bakwai tsakanina da shi na san algarkawi na sha halartar majalisin algarkawi in tsaya a waje in saurari irin karatunsa na sani kuma na san ɗaliban algarƙawi kai Ibrahim Aliyu Kaduna a cikin ɗaliban algarƙawi ba kome ba ne kai a cikin ɗaliban algarƙawi akwai irin su yaya salafi wannan an san su a cikin ɗaliban algarƙawi akwai irin su ah, malam Salisu mai niƙabi wanda har yanzu yana tare da shi ko juma'a in ta zo ka je masallacin algarƙawi sai ka gan shi yana sai da yana sai da abubuwa ɗaliban algarƙawi ne an fahimta ko akwai irin su bunbas Ɗaliban ɗalibin algarƙawi ne ga su nan manya-manyan ɗaliban algarkawi amma kai a cikin ɗaliban algarkawi ma waye ya san ka to wallahi bari gaji Ibrahim Aliyu Kaduna duk sanda ka ƙara taɓa shawar Ibrahim sai na bi ta kan algarkawi na yi mutsi mutsi da shi na yi mutsi mutsi da shi tunda ai malami bai fi malami ba na lura ka bi ganin algarka ka bi ganin mutuncin algarkawi akan kowa amur algarkawi ko to wallahi duk ran da ka ƙara taɓa shawar Ibrahim irin zagin da kama shawar Ibrahim a baya wallahi sai na bi ta kan algarkawi na yi mutsi mutsi da shi kuma shi ka je ka tambayi algarkawin ai ya san mu lokacin da algarkawi ya ce a garin Kaduna in dai yana da ya faɗa wa ɗalibansa duk unguwa din layin da ɗalibansa suka kai ƙwara uku kar su bari a yi ayi maulidi ka tambaya za a baka labari kai a Kaduna ma waye kai a ba ma wanda ya san ka wallahi ba wanda ya san ka Ibrahim Aliyu Kaduna ba wanda ya san ka a Kaduna a ɗaliban algarkawi ma ba komai bane kai ba komai bane ba kowa bane kai to shi mai gidan naka ka tambaya da ya ce in dai ɗaliban sun kai uku alayi kasu bari a yi maulidi kasu bari a yi maulidi da muka ji haka mai gida namu Sheikh Salu Abdullahi mai barota yayana haka ya shirya rali ya ce za a tafa ƙofa gidan algarƙawi a ranar ta ƙofa gidan algarƙawi muka je muka tsaya muka yi maulidi ashe ƙaryen iskanci kuke yi duk tren ɗin da yake ma eh, almajiran shi na yaƙi training din Chinese da na yaƙi haka muka zo muka yi maulidi a ƙoba gidan algarƙawi muka wuce ko babu abin da yayi to saboda haka wallahi tallahi Aliyu Kaduna wallahi alfarman manzala sallallahu alaihi wasallam a social media ma za a daina jinka alfarman annabi za a shafa lamarinka wallahi ba dai shawu Ibrahim ba ba dai shawu Tijjani ba har kana faɗan cewa kayi wazifa ka gane gaskiya ka gane banza ka gane bata dai ka gane bata ka bar hanyar la ilaha illallah ka zo ka rike hanyar abubakar gumi ka bar hanyar la'ira illallah ka zo ka rike hanyar ibnu taimiyya fasiki fajiri dan luwaɗi ka bar hanyar la'ira illallah ka zo ka bar hanyar albani abun banza ka bar hanyar la'ira illallah ka zo ka bar hanyar ainihin abdul wahab abun banza ka bar hanyar la'ira illallah ka zo ka bar hanyar bunbas ka bar hanyar usaimin to ka zama ka riƙe ainihin igiyar da tsinkakkiya ce ka rike igiya tsinkar kiya saboda haka wallahi al'azim Ibrahim Ali Kaduna ni mai ɓaro da ina ƙara gaya maka ai in a Kaduna kace kace ka san gidanmu ka san kuma wane ne mahaifinmu in baka san mahaifinmu ba ka san waye yayana mai ɓaro ta ka sani mu wannan hanyar wallahi tallahi billahi lazi ba da wasa muke yi ba ba da wasa muke yi ba kuma social media ma ba mun fito mu nemi kuɗi ba ne mun fito ne mu ba da kariya wa Allah wa manzan Allah wa Shehu Tijjani wa Shehu Ibrahim kuma da gaske za mu ba da kariya da jikinmu da ranmu wallahi za mu ba da kariya in baka san taraliyarmu a ɗariƙa ba je ka tambaye Musa Asadu Sunna zai gaya maka mu akan ɗariƙa za mu iya yin yaƙi akan ɗariƙa za mu iya yaƙi za mu iya mutuwa akan ɗariƙan nan ba da wasa muke yin ta ba Ibrahim Aliyu Kaduna ka yi ɗariƙa ka yi wazifa yanzu ka ta ko to aikin ka ya zama na banza kuma alfarman annabi ba abin da zaka samu a izalan ba abin da zaka samu a izalan kayi batan bakatantan duniya kayi asara lahira kayi asara saboda haka wallahi ina jan kunnen ka Ibrahim Aliyu Kaduna wallahi duk randa ka ƙara ainifin taɓo Shehu Ibrahim ko Shehu Tijjani wallahi malamin da ka ganin girma malam Ahmad Algarkawi ba ai yana nan wallahi tallahi ta kan shi zamu mutsike shi kuma wallahi ba abin da zai faru saboda ai malami bai fi malami ba malami bai fi malami ba shehu bai fi shehu ba duk da na gaya a cikin ɗalibansa kai mai kai ba komai bane kai ba kowa bane Ibrahim Aliyu Kaduna ƴan uwa duk wanda ya san dan dariƙa ne yayi following din wannan wannan wannan kasir gumum jahilin Ibrahim Aliyu Kaduna yayi on following nasa in a Facebook ne kai on following nasa kai blocking nasa idan a TikTok ne kai unfollowing nasa kai deleting idan instagram ne dukkan mutum jana mu daina bibiyan shafinsa mu daina sai da ya zo ya rabu da mu sai da ya zo don yana neman followers yana neman a san shi sai ya makale da yake manafinci shine addinin wahabiyawa ya rabu da mu tukunna dan a san shi ya dan fara yaban yan dariƙa yana yaban yan dariƙa ashe manafinci ne ya kawo sai daga baya ko muka jira zaki shi Ibrahim wallahi tallahi shehu ibrahim in baka san shi kakka zage shi amma in ka zage shehu ibrahim wallahi ran alkiyama sai ka yi nadama shehu tijjani in baka san shi kakka zage shi shi ma in ka zage shi wallahi ran alkiyama sai ka yi nadama man sabbana wa lam yatub mata kafiran fa wailul liman sabba jambi wa itrati duk wanda zage shehu tijjani ko shehu ibrahim ya mutu bai tuba ba wallahi tallahi sai ya mutu wa kafirci ina irin su Rajo? Balasu bala rajo abola ya mutu a nan kaduna yana haushin kare haushin kare ya gama zagin Shawu tijjani ya gama zagin Shawu ibrahim sai gashi ya mutu yana haushin kare haka fa malaman ku suke mutuwa haka malaman ku suke mutuwa hatta malamin ku kai ka sani ni da wayo na malam Abubakar Goma rasuwarsa da daddare a munafunci aka jana'izar sa saboda akwai wani abu a ƙasa mun sani ai saboda mun yi zamani da shi mun yi rayuwa da shi unguwanmu ma sau biyu yana zuwa saukan makaranta a abubakar gumi unguwan mutumin wada mu mun yi zamani da shi mun yi zamani da abubakar gumi saboda haka aliyu kaduna ya tabbatar da cewa kai jahili ne kuma ya tabbatar da cewa kai manafiki ne kuma ya tabbatar da cewa kai neman abin duniya ya shigo da kai kuma darajar manzon Allah a talauci zaka mutu darajar annabi a talauci zaka mutu ka bar dalika ka je izala neman kuɗi to darajar annabi izalan ma ba za ta yi da kai ba a talauci zaka mutu darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka yawa ku yi hattara da irin wa'annan mutanen wallahi tallahi barayin imani ne barayin imani ne irinsu irinsu ga sunan irinsu dakta jaki makiyin manzon Allah wai daga ka ganshi kiyaru ibadillahi man izaru uzu kirallah zababbun bayin Allah daga an gansa Allah ake tunawa amma irinsu dakta Idrisu Idrisu jakin Bauchi da ka ganshi shi wallahi shedan zai tuna maka domin shi kanshi Idrisu da shedan yake kama Idrisu dutsen tashi idan ka gan shi wallahi shedan zai tuna maka domin shi kanshi da shedan yake kama bayin Allah na kwarai in ka gansu wallahi tallahi sai suna maka Allah amma jakin bauchi Idrisu dutsen dutsen tashi makiyin manzon Allah mai cewa iyayen annabi yan wuta ne wallahi kana ganin zaga babu annuri a fuskar sa daman su bayin Allah idan ka gansu simahum fi wujuhihim min asr sujudi za ga alaman su a fuskan su za ga hasken ibada hasken sujjada amma shi Idrisu jakin bauchi wala ba abin da zai tira maka sai shedan daman shedan ne istawaza alaihi shaidanu fa ansahu zikrallah shedan ya riga yayi yi galaba akan shi ya mantar da shi Allah daman Idrisu Yahudawa yake maiki aiki saboda ga ƴan uwa ku ci irin wannan fajiran fasikan mutane ka ji dai kamar wani abin gaskiya ya zo yaudara ne yana nuna wai shi yayi waziba in in waziba abin banza ce ai baka fito ka ce kayi ta ba in wazifa abin banza ce ba za ka fito ka ce kayi ta ba to mu dai ɗan dariƙa mun daina bibiyan ka mun daina bibiyan ka Ibrahim Aliyu Kaduna mun yi on following naka wannan bidiyon naka ma tura mun tura mun shi akai saboda haka insha Allah rabbi yan uwa zamu dakata nan lallai mu social media wuri ne na faɗakar da al'umma amma duk mutumin da ya taɓa malaman mu ko ya taɓa iyayen wallahi ba za mu kyale shi kuma da nassin alqur'ani fa manita da alaikum fa'tadu alai bi misali tada alaikum duk wanda ya ketare muku iyaka ku ketare mai misalin yadda ya ketare muku saboda haka Aliyu Kaduna Kibi na ganin ka mai jar koma wallahi Kibi na ganin ka mai jar koma in ka isa ka fito garin Kaduna ka ce ga masallacin da zaka zo ka taba shehu kaga abin da zai faru hatta shi wannan tataccen bakin dan iskan Idris rutsantan shi inda zai zo Kaduna ya wa'azi ya wannan iskancin da ya tabbatar da mu yan Kaduna muna da kishin annabi wallahi da ya sha mamaki duk iskancin ku sai dai ku je ku yi shi a gefe wallahi ba za ku je ku yi shi a cikin tsatsan Kaduna ba kamar yadda wannan tataccen dan iskan fasikin babba hotoran shi ma na ga mai duk iskancin shi ya zo Kaduna ya ce zai iya gani in zai wanye lafiya wallahi ba za a taba annabi mu kyale ba wallahi kowane yan Allah ka taba ba za mu kyale ba bala ta annabi Muhammad to daga yan gwanan zamu dakata inda muka jidi dai Allah ya ba mu lada inda muka kusa Allah ya gafarta mana alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh